الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau uku yau uku ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da tala'a da arba'in wanda ya yi daidai da sha uku ga watan a september shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda a muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu ta'adili kam ya juz bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu ta'adil kam ya juz babu wato adaltarwa wato mutane nawa ne ke halatta su adaltar da mutum mutane nawa ne حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه an wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jana'iza fa asma'u alaiha khaira sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi mata yabo na alkhairi fa qala wajabat sai manzo Allah ya ce ta waje ba kuma marra bi ukhra sannan sai annabi ya wuce wata gawa din kuma fa asnau alaiha sharra sai ya to sai sahabban manzo sai suka yi mata yabo na sharri bi ma'ana suka kushe ta aw qala ghayra zalik ko kuma ya faɗi kuma bayan haka fa qala wajaba sai annabi ya ce ta wajaba fa kila ya rasulullah aka ce ya rasulullah قلت لهذا ka ce ma wancan ya wajaba wa li wannan ma ka ce mai ya wajaba sai cewa wato shaidan mutane mu'minai shaidan mutane mu'minai wato yana tabbata su mu'minai shaidin Allah ne a doron kasa an fahimci wannan ko su mu'minai shaidin Allah ne a doron ƙasa to idan mutum ya duba wannan hadisi da kyau zai ga cewa akwai darussa da dama a cikinta darasi na farko shin ya halatta ainihin idan mutum ya rasu in yana da aibi a fada ya halatta? eh? to amma kuma ai wasu hadisai sun ce wato a ringa faɗin alkhairi a gane fa qulu khairan fa an malaika nuna alama ta taqulun ku faɗa alkhairi domin lalle mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa haka ne ko to gashi nan wasu wani bawan Allah ya rasu an kai shi an binne wato sahabban annabi ba su faɗa alkhairi ba sun masa yabo na sharri kuma sun yi wannan yabo na shari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai kushe ba to yaya za mu yi mu yi jami'i tsakanin wato wancan hadisin da wannan hadisin an gane ku to malamai sun yi magana kan cewa wato babu kyau in ka san mutum ba mutumin kirki ba ne ka zo kana mai yaban alkhairi in ka zo kana yi wa mutum yaban alkhairi ka san mutumin banza ne to kaga a shekke kai shi da ke. an gane kamar irin ɗabi'an mutanen Najeriya su mutanen Najeriya wato za a ga mutum in yana rayu mutum banza ne shi duk laifin da ya za su faɗa amma yana rasuwa sai ya zan mala'ika mai fuffuki la ya asuna la ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wannan shi ne ɗabi'an 'yan Najeriya in mutum yana raye duk laifin shi gaba ɗaya za su faɗa amma yana rasuwa sai su nuna gaba ɗaya ba mutumin ba mutum banza ba ne baya kuskure kaza kaza mutumin kirki bawan Allah an gare to irin wannan wato ba shi da kyau idan mutum ya rasu ka san cewa ba mutumin kirki ba ne wato gara ka kama bakinka kada ka ce komai da ka zo kana masa yabo na alkhairi wannan yaban da kake masa ƙarya kake yi an gane wannan ko yawa wato shi kuma wancan hadisin mai yake nufi yake cewa fa qulu khairan fa innal malaika tu'minuna ala ma taqulun wato ku ringa faɗin alkhairi ga wanda ya rasu domin mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa idan ya zama to mutumin mutumin kirki ne yana da wasu abubuwa na alkhairi sannan kuma yana da wasu abubuwa na kurakurai wanda ba su da yawa a nan wajen mai za ku faɗa sai ku faɗa alkhairi Inda tunda yana da kashi saba'in na alkhairi ko kashi tamanin na alkhairi kashi ishirin ne kurakurai yana da kashi casa'in na alkhairi kashi goma ne kurakurai a nan wajen akwai laifi idan kun faɗa alkhairinsa kuka yi shiru game da sharrinsa amma idan ya zamanto wato mafi yawan ɗabi'ansa shari ne ba mutum ne ɗan fashi ne mazinaci ne ɗan luwaɗi ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza kusan kurakuransa suna da yawa ƙwarai da gaske me za mu ce akan wannan yana halatta mu ringa yi masa yaban alkhairi baya halatta da zaran ya riga ya bayyana cewa wannan mutum mutum banza ne to kai tsaye in an tambaye mu za mu faɗi abin da muka sani ne kan ɗabi'ansa. shi sa sahabbai sun yi mummunan yabo ga wani mutum annabi ya ce wajaba sannan kuma suka yi kyakkyawan yabo ga wani annabi ya ce wajaba an gane da sahabbai suka tambayi annabi game da wannan sai annabi ya ce ku ne shaidun Allah a doron ƙasa kenan abin da suka faɗa game da mutum da shi Allah ke aiki to me za mu ci akan wannan kenan cewa abin da suka faɗa game da mutum da shi Allah ke aiki kenan idan ya zamanto mutane ne masu ɗabi'a irin na 'yan Najeriya wa'anda za su zo mutum sun san mutum banza ne sai ta koɗa shi shin Allah zai aiki da irin wannan shaida Allah ba zai aiki da shi ba sai dai idan mutum ya zamanto irin sahabbai su sahabbai idan na kirki ne su yaba in na banza ne su a su faɗa ba sa zuwa su yi tayyaban mutumin banza ko su kushe mutumin kirki ba sa yin haka kama in najeriya sun kware wajen kushe mutumin kirki su yabi mutumin banza an gane so da a ce yan najeriya suna daga cikin wanda ake ruwaito hadisi wajen su ba za a karba ba saboda asalin ɗabi'a ɗan najeriya ba shi da gaskiya a cikin al'amuran shi ku fahimce ni ko to wannan kenan to anan wajen idan ya zamanto wato mutanen kirki sun yi shaida na kirki a kanka me ya ka. aljanna ko to kenan da wannan za mu iya gane dan aljanna ta duniya kenan eh ah gashi anan wajen sahabbai sun yi kyakkyawan yabo ga wani bawan Allah da ya rasu annabi ya ce wajaban na hurjanna sannan kuma sun kushe wasu mutane annabi ya ce wajaban sun kushe wani annabi ya ce wajaban na hunnar kuma ya ce an tum shuhada ullahi fi arziki ku ne shaidun Allah a doron ƙasa na? kenan duk wanda sahabbai suka faɗi magana kan shi ɗan aljanna ne? idan kun ce haka me za ku ce game da wancan bawan Allah wanda an je yaki an je yaki kawai sai an kashe shi a wajen yaki da ya mutu a wajen yaki sai sahabbai ka ce hani Allahu bi shahada kai madalla ya yayi shahada ya ne ce kalla innahu fi nar fi burdatin gallaha yace a'a yan wallahi wannan bawan Allah yana cikin wuta saboda wani mayafi da ya ɓoye a cikin dukiyan ganima kafin a raba sai annabi ya nuna yana cikin wuta sun wasa habbai sun mai yabo na alkhairi dan aljanna ne to sai mu haɗa tsakanin wannan hadisi da sauran shin yanzu duk wanda sahabbai suka yaba shi ne dan aljanna a shi annabi ya ce ku ba shaidu ne ba su shaidun Allah ne a doron ƙasa ko ba gaskiya ba wani bawan Allah ya ce sai dai kyakkyawan zato a ah, kama annabi ya ce ku ne shaidan Allah a doron ƙasa in kun yi shaida ga mutum kuka ce mutum kirki ne dan aljanna ne shi in kun yi shaida ga mutum kuka ce mutum banza ne shi dan aljanna ne shi a ɗan wuta ne shi bayanin masu tsaye kuma da shi na zai zama suna da sun zafin amfani da wanda ke zai yi kuma lala ya tabbatar musu da abin da aka ba shi bayani na wani ke ciwo to zahiri wato abin da annabi ya nuna mana al'ummansa su ne shaidun Allah a doron ƙasa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasul 'alaykum shahida a gani idan al'umma annabi mutanen kirki bayan Allah suka yi wa mutum shaida na alkhairi to ya wata ba kai shi amma inda kiza ke saka wane ne na kirkin eh to sanin na kirkin kuma wani al'amari ne na gani kana iya ganin wani mutum sumi sumi ka dauka na kirki ne ka dauka bawon Allah ne alhali mutum banza ne ku bai tona ai wato zahirin ɗabi'an mutum baya nuna abin da ke cikin zuciyarsa ku ban ce ne ko saboda haka mu yanzu don an samu wasu salafawa a cikin masallacin salafiya sai wani bawan Allah ya rasu sai salafawa suka ce kai wannan bawan Allah mutumin kirki ne magalla da halin shi shin za mu iya cewa ban lahun janna me yasa saboda su da suka yi masa wannan yaban su ma kyakkyawan zato muke yi a kansu su da suka yi wannan yabo muna kyakkyawan zato ne ba mu da tabbas amma shi manzo Allah yana da tabbas akan wa'annan sahabban da sai ne wa'annan sahabbai da suka yi yabo ga wayancin, annabi na da tabbas akan su amma mu din nan muka yi magana sai dai a duba zahirin halin mu zahirin mu mutanen kirki ne amma babu wanda ya san gaibi akan mu abinda da zamu ce zamu ce gaskiyawa ne wato da ya rasu ya sha yabo an samu da yawa daga cikin salafawa sun yabe shi mutanen kirki wato haka muke zaton su wallahu hasibuhum wala nuzakki ala lahi ahada to saboda haka shi ma muna mai kyakkyawan zato saboda mutanen kirki ga zahiri sun yabe shi ba su kai na ba kaga mun huta na eh eh cewa an mutum 40 ka mai sallah ba cewa wanda ba kai shirka da Allah ba Allah zai ba su san wannan bawa ba? to sai aka samu mutane arba'in su yi sallah sai mu ce to tun da arba'in kun bai sallah wallahi ran aljanna ne ke mun yi daidai a za mu ce eh arba'in din da muna musu kyakkyawan yabo su muna ganin mutanen kirki ne talafawa ne ba su yi shirka da Allah ba amma ba mu san abin da ke boye ba ko saka wannan bawan Allah muna mai kyakkyawan zaton ɗan aljanna ne shi ne, Allahu a'lam a to yanzu nan wajen an ce ta'adil na mutane nawa ake amsa kaga nan wajen wani wanda suka bai yabo nan suna da yawa ba san yawan su ba kenan ana amsan shaidan mutane biyu zuwa sama ko mutane biyu ila ma la nihaya la na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات نعم حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وأتو أبي الأسود يمشي نازو مدينة وقد وقع بها مرض الهالي رش الله يا إرم شوى النوبنا يا أبو مدينة وهم يموتون موتا ذريعا kawai suna ta mutuwa irin mutuwan nan mai tsanani irin mutuwan afkadin nan kawai kana zauna a unguwa suka ji an ce mutane talatin zurin su mutane arba'in zurin su irin wannan mutuwa suke ta yi mutuwa mai tsanani فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأحني خيرا سينا زونا وجن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي وتا جنائزة توشي سي أكي متى يبونا الخير فقال عمر وجبت شي ما عمر يسي تا وجبت Umma marra bi ukhra fa ukhmiya khayra thumma murra sa'annan sai aka wuce da wata gawa din sai aka yi mata yabo na sharri fa ukhmiya khayra sai aka yi mata yabon alkhairi fa qala wajabat sai Umar yace ta wajaba thumma murra bi thalithati fa ukhmiya sharra sannan sai aka wuce da na uku sai aka yi mata yabo na sharri fa qalat wajabat fa qala wajabat ta wajaba فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين أشي منين أبن دي وجبة يا سرك المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي لي ما أنا فداني كما يندع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لي ما أنا يقول لشيلي أيما مسلم شهد له أربعة من خير أدخله الله الجنة cewa wato duk wani musulmi wanda mutane hudu suka yi masa shaida da alkhairi Allah zai shigar da shi aljanna duk wani musulmi wanda mutane hudu suka yi masa shaida da alkhairi Allah zai shigar da shi aljanna wasu irin mutane hudu ko da ƴan kwaya ne su ko da ƴan luwaɗi ne ko da ƴan ƙungiyar asiri ne ko da mazinata ne ko da masu cin riba ne eh? to wasu irin mutane hudu wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah وتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ko san ako kore yaushe in za a nemi shaida ana neman shaida waɗanda muka yarda da su ne mutanen kirki amma mutumin banza ba a sauraron shaidansa saboda haka duk wani mutum wanda ya rasu sai mutane hudun mutanen kirki yardaju suka yi masa shaida da alkhairi to aljanna ta wajaba a kansa an gane to kaga shi ma wannan hadisin bai bambanta da wancan hadisin ba mutane hudu wasu iri adilai yardatu to shin wa'annan mutane hudu da suka bada shaida akan wani shin muna da tabbas cewa adilai ne yardatu ne eh? kaga ba mu da tabbas akan su wato ina nufin a masallacin mu ko a unguwanmu sai a samu wasu mutane mutanen kirki wanda mutanen unguwa suna yabansu suna da kyakkyawan zato a kansu sai su yi yabo ga irin wannan mutumin za mu iya rantsuwa cewa wannan bawan Allah dan aljanna ne kaga ba mu san gaibi ba sai dai za mu yi amfani da kyakkyawan zato ne kenan har ila yau kenan muna nan kan akidar nan cewa ba ma shaida ga wani mutum da aljanna ko wuta an gane ko ba ma yin yanke mu ga wani musulmi ya rasu mu ce wallahi dan aljanna ne ko mu ga wani ya rasu mu ce wallahi dan wuta ne sai dai kawai muna kyakkyawan zato ga mutumin kirki sannan muna jin tsoro ga mutumin banza in mun ga mutum mutumin banza ne yana yawan aikata ayyuka na asha ayyuka na sabon Allah to muna jin tsoro a gare shi kai shiga wuta amma ba za mu rantse mu ce billahi lazi dan wuta bane an gane wannan ko to shi ma wannan to a nan wajen umar da ya ce waje ba ga masu cewa ai manzan Allah ana yi masa wahayi ne to shi shi ma umar ana yi masa wahayi ne to gashi umar ya ce waje ba shi ma ashe umar bai fahimci wannan fahimta na ku ba kawai in dai an zama mutane hudu mutanen kirki suka yi wa mutum shaida da alkhairi aljanna ta waje ba gare shi an gane wannan ko na'am kulna wa salatatun sai muka ce har mutane uku ma ya rasulullah qala wa salatatun yace har mutane uku yi shaida ga mutum qultu wa sunani nace har mutane biyu ma qala wa sunani yace har mutane biyu ma thumma lam nas'aluhu an alwahid sannan sai muka manta ba mu tambaye shi ba har mutum ɗaya ma in yi shaida mun manta ba mu tambaye annabi wannan ba kenan wato shaidu nawa ne suke adalkar da mutum karanci ana bukatar shaidu biyu amma shaida daya wato fihi ma fihi tunda dai ba a tambayi annabi ba balle musali a gani shaida ɗaya na iya na iya mai da mutum adili ko sun sun kai shaidu biyu zuwa sama Allahu a'lam kan wannan ko na'am Thank you. wanne a shi umar ne ya kasan an tambayi umar ne an ce an wuce da wani kashe wajabar wani ma kashe wajabar to idan mutane kace haka to ne umar yake faɗin dalili cewa na faɗa ne yadda manzan Allah ya faɗa an gane wannan ko ce na faɗa kamar yadda annabi ya faɗa sai umar ya kawo hadisin na'am qultu kama qala annabi wa ma wajabat ya amiral mu'minin ba gani ba menene abin da ya wajaba ya sarkin mu'minai sai ce me ala sai sarkin mu'minai ce me sai ce na faɗa kamar yadda annabi ya faɗa sai annabi ya faɗa in umar bi khairin adkhalahu Allahu aljanna kullu sai muka ce ma annabi a lokacin shin hadda uku sai annabi ya ce na muka ce hadda biyu ce na umar ke ba su hadisi dalilin da ya sa ya ce waje ba to kenan a nan wajen mu yi gyara kan wannan hali namu duk mutumin da ya rasu mu ta Allah sarki mutumin kirki ko kila boka ne ba kila boka ne kila dan luwadi ne kila mazinaci ne sai mu ta wallahi mutumin kirki bawan Allah jiya kamar ya san zai rasu wallahi kamar ya san zai rasu baka ci magana ma da ya faɗa ba wata magana da ya faɗa jiya wallahi yadda ka san ma zai rasu an gane ko to irin wannan ƙarya din duk baya halatta kawai idan mutum mutumin kirki ne mutumin kirki ne dan mutumin banza ne mutumin banza ne mutumin kirki idan yana da ainihin kurakurai sai a kunna wayannan kurakuran a faɗa alkhairinsa amma mutum idan mutumin banza ne to kawai banzan za a faɗa dama ɗabi'un shi kashi casa'in cikin ɗari na banza ne kawai mutumin banza ne kawai an gane idan akwai ɗan uwan shi kusa da ku sai ku yi shiru dan kare ya zama to cin fuska a gare su amma ba laifi ba ne don kun tattauna irin miyagun halayen shi an fahimta wannan ko yawwa na babu shahadati alal ansab babu shaida akan nasaba cewa wani dan wani ne ko wani yana daga cikin dangi kaza to akwai shaidar da ake bayarwa kan wannan wa warradai mustafil da kuma shayarwa wanda yake mutane da yawa sun shaida akan haka wal mautil qadim da kuma mutuwa wanda ya dade wane ne ya riga mutuwa a cikin mutanen nan ana yin shaida akan shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة سويبة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء وتسويبة الأسلمية ta shayar da ni da ni da Abu Salama wadda tabbuti fihi wato kuma da kuma tabbatarwa akan wannan an gane kada mutum ya yi aiki da zato sai an samu tabbas cewa wacce ta shayar da wani abin da yasa ake nema a samu tabbas shine da zarar an san ta shayar da shi to ta zamanto mahaifiyarsa sannan 'ya'yanta sun zamanto 'yan uwansa na shayarwa har abada ba zai aure su kuma an gane wani ko to kaga idan an gina hukunci akan zato zai iya yiwuwa a yi kuskure ya zamanto ya aura a zo a raba wannan auren an gane ko to shi ya sanya ana so a yi bincike kuma a tabbatar cewa lalle din an shayar din kafin a yanke hukunci نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو عائشة رضي الله عنها تكي شوى استأمن علي أفلح أفلح يعني نمي إذني زوى غريني wato ya nemi izini yana so ya shigo cikin ɗaki na falam azan lahu ni kuma ban masa izini ba fa qala atahtajibin minni wa ana cewa sai shi yake cewa shin kina sanya lullubi daga gare ni alhali ni dan uwan mahaifinki ne eh za ki sanya shamaki daga gare ni ki hana ni shigowa wajenki alhali ni dan uwan mahaifinki ne fa qultu wa kaifa zalik sai nace yaya akai ta zamanto dan uwan mahaifina bai hada da kai qala atki imra'atu akhi bi labani akhi sai ke cewa matar dan uwana ita ta shayar da ke da nonon dan uwana matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana kenan kaga da matar dan uwanta ne kenan kaga shi afla ya zama kenan ya zama kamar kawu kenan ko ya zama kamar dan uwan mahaifinta na shayarwa an gane saboda dan uwansa matar shi ta shayar da Aisha radiyallahu anha an gane wannan ko shi yasa yake nuna cewa shi dan aminta ne shi a shi aminta ne na shayarwa na'am fa qalat sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai take cewa na yi tambaya game da wannan na tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah ya amar yake ne fa qala sadaqa aflah idhani sai annabi ce aflaha ya faɗi gaskiya ki ba shi izini ya shigo kaga tun da har tabbas wannan abin ya faru na shayarwa sai annabi ce ki ba shi izini ya shiga wajen ki yana matsayin wato dan uwan mahaifinki ne na shayarwa saka zai iya shiga cikin ɗaki ko na nan an gane ko na'am حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا همام حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان كربو daga Jabir dan Zaid daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara muku yadda ya ce qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi Hamza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana game da diyar Hamza la tahillu li ya harumu min ar-rada'i ma ya harumu mina an-nasab yace 'yar Hamza ba ta halatta a gare da aure ta saboda me saboda yana haramta daga shayarwa abin da yake haramta na nasaba an gane ko idan an shayar da ku tare da yarinya idan ta riga idan ta riga ka shan nonon ta riga ka zuwa duniya ta zama yayarka na shayarwa idan kai ne ka riga ka zuwa duniya ta zama wanta na shayarwa an gane ko da ita da ƴan uwanta gaba ɗaya har abada ba aure tsakanin kun gane ko sannan ita wannan mata da ta shayar da kai ita ma ta zama to mahaifiyarka babu aure tsakanin da ita kamar yadda ka san babu aure ga mahaifiyarka na nasaba babu aure ga ainihin kannanka da yayyanka wanda yake ba na shayarwa ba wanda yake na nasaba ko yawwa هي بنت أخي من الرضاعة yace diyar hamza baya halatta aure ta yana haramta daga shayarwa abin da yake haramta daga nasaba shi ya bintu akhi min ar-raza'a ita diyar dan uwana ne na shayarwa diyar dan uwana ne na shayarwa saboda haka babu aure tsakani na da ita na'am حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ranar wajen shaida an yi magana kan a shahada alal ansar ina shaida din akan nasaba din hmm? na? e annabi ya nuna cewa baya halatta aure ta shi kanki ya ba da shaida kuma an amsa wannan shaida ɗin kaga an alakanta wannan shayarwa da nasaba na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن كربولة عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها شوالا لعائشة رضي الله عنها ما ترمنزو صلى الله عليه وسلم كابت الأباري شوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a wajenta wa annaha sami'at sawt rajulin yasta'zinu fi baiti Hafsa cewa lallai ita Aisha radiyallahu anha ta ji muryan wani mutum yana neman izini ya shiga ɗakin Hafsa shi wannan mutumin qalat Aisha fa qultu ya rasulullah sai Aisha ta ce sai na ce ya rasulullah hadha rajulun yasta'dinu fi baitik wannan fa wani mutum da ya rasulullah yana fa neman izinin shiga cikin gidanka shin ya halatta a ba shiga ma ya shiga yana so ya shiga dakin hafsa wannan mutumin قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا سيدك cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina ganin wane ne in dai wane ne babu laifi dan ya shiga li'anni hafsata min ar-rida'a wato wani dan uwan mahaifin hafsa na shayarwa ina ganin wani ɗan uwan mahaifin hafsa ne na shayarwa mai suna kaza fa aisha sai aisha radiyallahu anha ta ce law na fulanun hayyan la ammiha min ta ridaa dakhala alayya tace da a cewa ne yana raye sai ta ambaci wani amminta na shayarwa shin zai shiga ɗakina? na suke tambayar annabi a kaddara wane yana raye tunda kamar dan uwan mahaifina ne na shayarwa a gani wanda ya shayar da ni shi wannan wannan wanan dan uwansa ne shi kenan da yana raye yana da ikon ni ma ya shiga daki na ba matsala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am sai manzon kira sallallahu alaihi wa sallam ya ce da gaske ai da yana raye ya samu ya shiga ɗakin shi إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة للي الشاعر و ينا حرم تعبد حيه واكي حرم تعبد ديني دك أبد أكا حرم تعبد غير حيه و شيما أن حرم تعبد غير شاعر و بابا تلا نعم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت wato lalle Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa indi rajul wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajena alhali a wajena akwai wani wani namiji wani mutum qala ya Aisha man hada sai annabi ce ya ki Aisha wannan mutumin da na gani a ɗakin fiwa ne ne shi qultu akhi min ar-rida sai ce ya rasulullah dan uwana ne na shayarwa قال يا عائشة انظرنا من إخوان من من انظرنا من إخوانكن sai annabi ce ya ke Aisha ku ringa duba ba waye ɗan uwanku kada ku zo kuna kwashe kwashe kowa kawai a shigo da shi daki a zo a ce ai ɗan uwa ne ɗan uwa ne ku ringa dubawa wane ne fa dan uwanku ba kowa ne fa dan uwanku ba fa inna marradatu min almajaa lalle fa shayarwa yana daga cikin yunwa ne da yake dubi a nan wajen wato shayarwa yana daga cikin nonon da za a ba jariri wanda a lokacin yana jin yunwa a ba shi nono ya sha ya koshi amma idan yaro ya riga ya wuce matakin da zai iya shan nono ya koshi to ba a kiran shayarwa shi ne idan yaro ya wuce shekara biyu an gane yayi walwali za su yi ina aula da hunna haulai da kamilai ne liman arada an yutimma zada'a iyaye za su shayar da yaron su wato shekara biyu cikakke ga masu cikawa saboda haka idan yaro ya kai shekara biyu cikakke bayan shekara biyu za ka ga baya wadatuwa da nono yana buƙatar ya ringa cin abinci an gane wani ko to idan ya kai matakin da yaro abinci yake ci baya son nono wato nono ba zai iya gamsar da shi ba saboda ya fara girma misali to ko da an ba shi wannan nono daidai yake da an ba shi abin shiri daidai yake da an ba shi tuwo ko an ba shi kafu ko abin da ya kama da wani, saboda haka a nan wajen ba a kiran ita wannan mata da ta ba yaro nono a irin wannan shekaru ba a kiransa mahaifiyarsa ta shayarwa na ba gani yaro ya kai shekara uku sai wata mata ta bashi nono sai ya sha shin za a sa ɗauka mahaifiyarsa ce la to yaro kuma yaro yana cikin shekara shekara ɗaya sai ta bashi nono sai ɗan kurba sau ɗaya wannan kurba sau ɗayan ai ba zai wadatar da shi ba to za a yi ɗauka mahaifiyarsa ce daga su malikiya suka ce ko da sau ɗaya ne yaro ya kurbi wannan nono shi kenan ko da an ɗan ɗiga mai ne ta kunne ko ta baki ko ta hanci sai ɗan shiga maƙogoro ta zama haifiyarsa an fahimci wannan amma imamu shafi ya ce sai an samu shayarwa guda biyar din nan kuma shayarwan nan yaro ya kwankwada so ɗaya sai da ya shayi sha sai da nuna ya ishe shi sai kau da kai sai kuma ya ƙara buƙatar nonon sai ya ƙara bashi sai ƙara sha sai da ya ji ya ƙoshi sannan sai ya kau da kai har sau biyar to a lokacin ne take zamantowa mahaifiyarsa ba wai kawai don ta ɗan bashi ya ɗan kwakwada kaɗan ba ina fata gane wannan to saboda haka ku ringa dubawa wai wane ne 'yan uwanku na shayarwa domin shayarwa fa yana daga cikin yunwa an gane wannan ko to shine abin da annabi ya gaya wa to wannan hadisin yana nuna mana wajabcin mutum ya zama to mai kishin matar shi kada mutum ya zama to kawai da yus wanda zai saki matar shi sakaka kowa ya ringa shiga ɗakin matar shi ƙanin shi ya shiga ya sha fira da matar shi daga jerin wando ko a jikin shi na matan gane ko kuma abokinka in ya kawo ziyara ka ce ya shiga ɗaki ka na ciki a gane ya tsaya ya yi fira da matarka kafin ka zo akwai irin wani masu ganin su waye ne yan boko ne daga irin wannan sai ka gabbar na ya faru wanda nan gaba za a yi tana dama akan shi almuhim dai ana so namiji ya zama kishin matar shi kada ka saki matar ka saka ka, ga kowane irin mutum ya zo ya shigo wajen matar ka kaza kuma idan ka ga irin wannan abin ya faru ka nuna fushinka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushin shi anan yake wannan fa waye shi waye wannan ce ya rasu lalla ai dan ne na shayarwa kuma menene eh ce ya ke aisha ku farin ga duba wane ne ɗan uwanku ba ba wai kowane mutum kawai a shigar da shi ɗaki ba ce dan uwa ku ringa dubawa kaga wannan ya nuna alama na kishi an gane wani ko to haka ya kamata ɗalibin suna ya ringa kishin matar shi in ko ba haka ba sai ka zama to kamar wannan wanda a zamanin manzo Allah ya dauko lebura da ya dauko lebura ya masa gyara a cikin daki sai ya fita unguwa kafin ya zo ya dawo sai gashi ya kama wannan lebarin yana zina da matashi a gani to wannan laifin waye rashin kishi ka zo ka saki lebura a daki babu kowa daga shi sai matarka ashe dama da ya shigo ya ga matarka ta ba sha'awa kuma dama wani mai karfin hali ne yana iya zuwa a ranar ya fara ganin ta kuma ya bita da wasa a hankali a hankali shaidan ya samu nasara barna ya faru ku zo za ka irin wannan kwata-kwata idan mai aiki ya zo gidanka sai ya zamanto babu wani a cikin ɗakin ba kowa a gidan to mafi alkhairi in kai ba za ka zauna ba ka ce masa ya je ya dawo wani lokaci kar ka zo ka ce to ai mai aiki na san ahlus sunna ne ba salafi ne na yarda da shi an gane duk salafiyarsa gaba ɗaya musulunci bai ce ka yarda da shi ba saboda shaidan na iya samun nasara kan kowaye duk imaninka shaidan na iya samun nasara kanka shi ya sanya kada ka bude goma a taimaka ma juna kar ka zo ka bar ma'aikaci kuma shi mai aiki kada ya zo ya dauka cewa wai an raina mai wayo ka ji wannan dan rainin wayon wai dan wai dan wata busasshiyar matar shi dan wata busasshiyar matar shi wai shine wai shi zai fita unguwa tun da dai wai shi baya gidan wai ya dauka cewa ni matar shi za ta sha'awa wallahi matar ba wani sha'awa da za ta bani to wannan magana duk bai taso ba an gane ko za ka baka sha'awa ko ba za ka baka ba shari'a ya ce kada a yi haka an gane to duk bangarori guda biyu kowa ya karanci wannan idan ka ga mutum ya aikata wannan ba wai yana tuhuman ka bane a ya yi aiki ne da shari'a ai wani wallahi ya ya rera mu wayo ya dauke ni mutum banza to in ba ya ɗauke da mutum banza mai zai yi da matan shi wannan abu ne a cikin duhu ko mai za ka yi da matan shi ko kaza kaza wani abu ne a cikin duhu kawai shari'a dai ya ce a kiyaye in dai mutane biyu in dai namiji da mace suka haɗu ya zama babu kowa a wajen waye na hukun su shedan kun ba kuma cewa ko na'am na'am wannan bane gaskiya

namiji da kanshi zai neman matar shi kira fef. a ba ma kira fef ba wani lokaci ke kira fef ya fi sauki yi. zai neman masa mashin ya kira mashin mai mashin ya zo ya ɗauki masu shi kai ta unguwa an gane wannan ko kaga wannan akwai karancin kishi da rashin damuwa a cikin al'amarin dole ne a matsayin mu na ɗaliban suna mu dan motsa yadda za mu dan rage ma abin ƙarfi Allah kalle mutum ya dage ya dan tara kuɗi a dashi ya dan mallaki mashin in matar shi za ta je unguwa ya rufe ido ya zage duk wani zuruf shi ya ajiye ya kai matar unguwa kuma zai ce to ki jira ni a gidan idan na gama abin da nake zan zo dauke ki an gane ko mutum ya dage ya zama shi zai kai matar shi unguwa kuma shi zai dawo da ita da wannan ne za a rage wannan banna amma idan mutum gashi yana da mashin sai dai ya taya wace wace da mashin amma baya yin abin da zai dan rage barna ga iyalinsa wannan mutum ba shi da kishi ina ba san gane da yawa daga cikin ɗaliban suna haka suke kai in lalacewa ma ya kai intaha sai wani ya ce ma abokin shi da Allah in za ka wuce tunda hanyar da kake wucewa wajen aiki kusan ya zama daidai da hanyar da mata take bi in za ka je asibiti dan Allah ka zo ka ringa dan wucewa ka dan dauki mata ka rage mata hanya sai ya ce wa abokinsa ai ina ganin da abokinka ma ya dauki matar ka garan wanda ba ta ganin ta ma ya dauke ta bannan ya fi yawa da ka yarda abokinka ya ɗauki matarka an gani in kai wasa wannan abokin naka kana sakin matar za ka yi aure ta ko kana rasuwa dama irin shi na kanta dama kana rasuwa shi zai fara durowa zai fara durowa ya mata ta'aziyya kuma sannan ya dan shigar da sakon shi a wajen kana ba san gane to dole ne mu rika kiyayewa almuhim da kenan a gane mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen kishi iyalansa abinda ya fi ƙarfinsa ya bawa Allah shi ne na'am ta ba a hun ibn mahadi an sufiyan ibn mahadi shi ya bi shi ya goyi bayansa daga sufiyan babu shahadatin qanisi wa sadiqi wa zani babu shaidan mai kazafi da farawo da kuma mazinaci idan mutum mai kazafi ne shi wato ya yi ma wani ƙazafi a rayuwarsa kuma wannan mutum farawo ne wato ya taɓa yin sata an yanke masa hannu ko wannan mutumin ya taɓa yin zina an masa bulala shin daga baya zai iya ba da shaida a amsa ko ba zai ba da shaida a amsa ba wanne ne Raje? wato ya taɓa yin wani ƙazafi na zina da ya ƙazafi na zina sai aka yi masa bulala kamanin to daga baya zai iya zuwa kotu ya bada shaida a matsayin shi adili ne ko ya taba yin zina an masa bulala ɗari daga baya zai iya zuwa ya bada shaida a matsayin shi adili ne ko ya taba yin sata an yanke masa hannu daga baya zai iya zuwa kotu ya bada shaida za mu ci na'am wa qawli ta'ala da inda Allah ke cewa wala taqbalu lahum shahadatan abada wato kada ku karbi shaidar su har abada wa ulaika humul fasiqun inna mutane su ne fasikai illa allazina tabu sai dai wa'anda suka tuba an gane ko an musu bulalan azabi sai suka tuba to idan suka tuba a lokacin nan za a karbi shaidar su kuma ji wannan ayi amma wasu malamai suka ce eh mun yadda za a karɓi su amma ga abin da bai shafi zina ba idan mutum ya taɓa yin zina sai aka yi masa bulalar zina to sai kuma aka ji labari wani ya yi zina sai shi wannan mutumin yanzu zai ba da shaida akan zinan to za a ji tsoron kila yana so irin su yawa ne eh, wato ana za a ji tsoro kamar yana so ya samu abokai ne dan adam bai so a ce shi kadai ne a garin nan gaba daya aiwa da shi kadai ne ya taba yin zina aka mai bulala to zai so a ce yana da wasu abokai wanda su ma sun yi zina musu bulala so haka in zai ba da shaida kan komai za a amsa amma ban da shaidan zina an gane wannan ko na'am وجلد عمر أبا بكرة وشبلة بن معبد ونافعا بكذف المغيرة وجلد عمر أبا بكر umar radiyallahu anhu yayi bulala ga ababakar al-ansari da da shabal bin ma'abad sannan yayi bulala ga ainihin wato shibul bin ma'abad ko da kuma nafi'u duk ya musu bulala bi qazafil mukira da suka yi qazafi ga mukira bin shu'ba radiyallahu anhu thumma istatabu sannan daga baya sai ne mutubansu bayan sun yi qazafi ga mukira bin shu'ba sannan daga baya sai ya nemi tubansu wato ku fahimci wani abu guda a cikin shari'a wato idan ya zama to an samu wasu mutane sun ga wani ya yi zina mutum ɗaya ya ga wani ya yi zina ko mutane biyu sun ga wani ya yi zina ɓaro ɓaro sun ga ya yi zina amma kuma sauran masu wato tukon na hudun suka ce sun zo lokacin yana sa wando ko kuma su dai sun gan shi kawai yana wasa da ita a nan wajen wato za a ce bai yi zina ba sannan kuma za a yi masu sauran wanda suka bada shida sun gashi din za a musu bulala tamanin na ƙazafi ku fahimce ni ko to mutanen da ake cewa sun yi ƙazafi da wani iya yi wa lallai sun ga yayi zina an gane wani ko to amma shaidar zina in za ka bada shi in kai ka gani sannan sai abokinka ya gani ya zama to sauran guda biyun ba su gani ba to mafi alkhairi gara ka zuki yawa idan an je kotu aka ce kaga yayi zina kawai ka zuki kawai saboda in ka ce ka gani to ka ce ka gani ko sannan abokin ka ya gani amma sauran ba su gani ba shaidun ba su cika hudu ba to ku biyun nan za a muku bulala tamanin tamanin fajili dogon samani na jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan kun gane wannan ko ba shi kenan in dai mutum ya san yadda ake bada shaidar zina sai kun zama to ku hudu gaba ɗaya kun gani turmi da tabariya kowa ya ga ana zinan baro-baro za ka bada shaida ne baro-baro ka gani ba wai kaga yana wasa da ita ba ko kaga ya kwanta a jikinta to da ya kwanta a jikinta me ya faru baka da wannan shaidan to mafi alkhairi ka yi shiru kan ma ka je kotu kun gane to saboda haka in ka ji a kotu an ce wane ya ma wane kazafi to wannan an yi amfani da zahiri ne na hukuncin duniya amma zai iya yiwa a lahira gaskiya ya faɗa maganar da ya faɗa ba gariya ba ne amma saboda bai cika sharaɗi ba sai a mai bulalan kazafi kuma za a yi ta kallon shi a matsayin fasiki ba Haka matsalar kenan sai dai idan mutum sun hambe bai bulala sai ya tuba ga Allah ya ce ba zan ƙara yi ba insha Allah shi kashe kace illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba an gane ko to wannan shi ne to kun ga ainihin wannan Abubakar sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma shibul bin ma'abad shi an ce yana daga cikin wasu ce sahabi ne wasu ce ainihin wato ya rayu zamanin manzon Allah amma bai bai haɗu da annabi ba sannan na fi yana daga cikin tabi'ai to wa'annan an gane wani ko wa'annan mutane uku sun ba da shaida sai aka samu mutum ɗaya sai ce shi gaskiya bai gani ba to shine duk aka yi musu hukuncin ƙazafi aka yi ba dukkan gona na kamanin an gane sannan sai umar ya nemi su janye daga wannan shaida shi wannan abubakar ya ce shi wallahi ba zai janye ba yana nan akan bakan shi to shi ya gani kuma ko? to an mai bulala kuma shi bai janye ba gaskiya to idan mutum ya yi ƙazafi ga wani aka ce ya janye ya ce ba zai janye ba to shin za a iya karɓar shaidansa aka ce za a iya karɓar shaidansa don mu gira bin shuba ɗin nan wannan bawan Allah kai abubakar al-ansari ana karɓar hadisin shi akwai hadisan shi ta yawa cikin bukhari da muslim kuma sahabi ne ko ba ka ba aha وقال من تاب قبلت شهادته shine sai Umar ke cewa duk wanda ya tuba daga cikin ku zan karɓi shaidansa wa jazahu Abdullahi ibn Utba wa Umar ibn Abdul Aziz sai Abdullahi ibn Utba da Umar dan Abdul Aziz sun halatta shaidansa وسعيد بن الزبير وطاووس ومجاهد والشعبي وإكرمة يا ببن تابعي سعيد بن الزبير da Tawus da Mujahid da kuma Imamu Sha'abi da Ikrama duk wayannan tabi'ai ne wa Zuhri wa eh, da Muharib bin Disar wa Shurayh wa Muawiyah sai abu zinad yake cewa al'amuru inda na madina idarar da al kwan an sai yake cewa wato al'amari a wajen mu mutanen madina idan bai kazafi ya janye daga maganarsa an gane yi kazafi ga mutum daga baya sai ya janye daga maganarsa fara rabba sai ya nemi gafaran ubangijinsa ɗan shahadatu za ka bi shaidansa nan gaba to zahirin maganar din bai janye ba ba kamar yadda mugira kamar yadda wannan abubakar al'asari bai janye ba su sun ce idan mutum ya yi kazafi ga wani sannan daga bayan sai ya janye ya nemi gafaran Allah za a karbi tubansa kaga idan muka yi aiki da mafumi idan ya tsaya a kan ra'ayinsa wato bai janye ba kenan ba za a karbi tubansa ba to amma abin da yake tabbatacce in dai mutum ya bada wannan shaida an mai arga mai kula da sarrafi an gane amma kuma ya a kan ra'ayinsa to ya nuna shi kenan abin da ya gani baya shakka kan wannan abu an gane wani ko to saboda haka za a kafi shaidar sa insha Allah wa qala wa qatada imamu sha'abi da qatada sun ce idza akraba nafsahu tulida wa qubilat shahadatu idan shi mai kazafi ya karyata kansa bayan ya riga ya ba da shaida cewa ya ga ana zina daga bayan sai zo ya karyata kansa to za a yi masa bulala kuma a karɓi mai za a karɓi shaidansa za a yi masa bulalan ƙazafi sa'annan kuma a karɓi shaidansa tunda ya riga ya karyata kansa ya tuba na'am wa qala thawri sufyan thawri yana cewa la zulida la abdu thumma uwtiqa idan aka yi mabawa bulala sa'an nan daga baya sai aka ‘yan tashi wato an bai bulalar ƙazafi daga baya sai aka yan tashi. jazat shahadatu ya halatta a karɓi shaidansa in ya ba da shaida ya halatta a karɓa wa inis tuqtiyal mahdud ya mu jaiza idan an nemi alƙalancin wanda aka yi mahaddi mutumin da an taba mai haddin zina ko an mai haddin shan giya ko an mai haddin ƙazafi, to daga baya sai aka nemi a naɗa shi alƙalanci yaya hukuncin alƙalancin shi Ba ƙaza ya Iza. alƙalancin shi ya halatta an gane tun da an riga an yanke mai hukunci wannan hukuncin da aka yanke mai kaman kafara ne ga zunubansa saboda haka idan ya zama alƙali alƙalancin shi ya halatta za a karɓa na'am وقال بعض الناس wasu mutane sun ce la tajuzu shahadatul qadi wa in shaidan mai kazafi baya halatta ko da ya tuba in ji wasu kuma qala la yajuzu nikahun bi ghairi shahidain sannan sai ce baya halatta aure ba tare da an samu shaidu guda biyu ba fa in tazawwaja bi shahadati ma'dudain jaz to amma idan yayi aure ba da shaidan wasu mutane biyu wanda an musu haddi ba mutane biyu an musu haddi kazafi ko haddin zina ko haddin sata sai ya yi aure da shaidansu shin yaya hukuncin wannan aure auren ya yi ko bai yi ba auren ya yi an gane ko na'am wa in tazawwaja bi shahadati abdaini lam yajuz idan yayi shaida da shaida idan yayi aure da shaidan bayi guda biyu bai halatta ba bayi guda biyu ba sa ba da shaida akan aure wa jaba shahadatul mahdud wal abdi wato amma kuma wato ya halatta shaidan wanda aka yi mahaji da shaidan bawa walla amati da baiwa li ru'yati hilal ramadan wajen abin da yake da alaka da ganin watan ramadan kullura abin da yake da alaka da ganin watan ramadan wato ya halatta shaidan shi a nan bangaren wa kaifa turafu tawbatu to yaya za a yi a san ya tuba mutumin da ya kazafi ga wani yaya za a yi a san ya tuba وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة alhali ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kori mazanaci shekara guda ya kore shi daga gari cewa ya bar garin shekara guda kamar yanzu a ce mutumin da ya zina bayan an yanke mai hukuncin zina na bulala sai a kore shi a garin to yanzu abin da ake sai a kulle shi a kurkuku wannan kullewar shi ne kamar korar shi a gari an gane ko ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام سعد بن مالك وصاحبيه ومنظور صلى الله عليه وسلم يا هنا يب مغانا ga سعد بن مالك da abokan inan ya ce sa'ad musa da ka ma ka ga kama eh ka eh, kamata ya zama ka annabi ya hana ayi magana ga ka'ab bin malik da abokan shi guda biyu hatta maza ba 50 laila har sai da dare 50 ya wuce da zarar dare hamsin ya wuce to an karɓi ruwan su kenan sun tuba ɗaya nan eh masha Allah sura biyar gaba ɗaya a lokaci ya riga sai dai za a yi tambaya ko wa alaikum salam i e, dan uwan shi ne na shayarwa gashi kuma abin da shi ammi kuma ai za a ɗauka ka juna ne ta ce wannan ya ƙware wajen ƙazafi da makirci ya je ya haɗa wayar ya zo ya haɗa wannan wacce da wani saboda yanzu irin ci gaban da aka yi akan kwamfuta za a iya haɗa shi don wani na iya cire ma kaga an cire wa mutum mai mutunci riga an nuna shi ya rike wata mata kuma ba ba su da alaka da zo da ka irin wannan ba za a karɓi wannan shaida ɗin ba kawai in mutum ya gama ga wanda ba matar shi kawai ina ganin kawai ya san yadda zai yi da shi ne kawai kana da wani da yayye? kawai mutum ya kwantar da shi kawai kowa ya zo ya gani a in yaso zai a kira a kira hukuma zo su ya fi domin ka ce wai za ka zo ka kai abu kotu ka ce ga wani yayi zina kai za a kulala in baka iya kama barawa ba sai barawa ya kama ka kawai ka samu lafiyayyen sanda ka kwantar da shi in ka kwantar da shi ya faɗi suman mai ka kulla ɗakin bayan ka kwanta ka kira hukuma kaga Allah kallin bai kashe ɗakin ka in ma ya zama to barawo ne ya ce sata ko ya zama to farko da shi kaga wannan ya fi sauki sai a mai a zama gudun za a mai da ka zo ka mai da kanka wawa ka je ka kai kotu ka ce na kama wani yana zina da kaza ta ce kai da wa ka ce kai kare ne to kwanta sai a kwanta da kai amma kula da kamanin E, eh, kaga shi ya cuce ka kuma Thank you. na? eh wannan ba ka ɗauki hukunci a hannun ka bane ba hukunci da ka ɗauka in ka zo wani a dakin ka buge shi wannan bugewan ba ɗaukan hukunci ba ne ka yi ne domin ka samu ka tabbatar da wani abu saboda in ka bar shi ya kace ka jiki ya za ka yi sai ka ji sosai ka buɗe ne kofa ya wuce Ka san ba ga wani hadisi ba don ku sani idan mutum ya zo yana leƙen ɗakin ka an ce kana da iko ka harbe shi ya an ce ka fasa da ido ba to idan kuma gashi kake da matarka ashe za ka iya yin abin da ya fi ƙarfin ba fasa da ido kawai leƙe yake yi ba tare da izinin ka bai zana leƙa ma ɗaki annabi ce da ka fasa mai ido ka fasa banza sa ka kama shi a ɗakin ka kawai ka bubbuge shi da sanda ta inda ba zai yi amfani ba ka kulla ɗakin ka kira hukuma a zo a kama shi gashi an gan shi iri-iri da shaida an gane hukuma sun tashi a ɗakin ka in zai yiwu da ita ba ma duka haɗa su kwafi a gan su ta kwanci sun kuma kana son a asirin kan kare kuma wannan daban an gane dan gida ta haifa maka yaya ba ka san a san abin da ya faru kaga wannan in ka zo ka bubbuge ta ka tona asiri za ta kila yayan ma ba naka bane ba na wajen bayan an hukunta shi ita kuma sai a hankali a hankali kawai sai ka sallame ta kawai a rasa ma me ya raba auren suna zama lafiya ko ya sace ba wanda ya san sirrin su ya ba ga kawai shi kenan ta yi mamma ya ya biyu kun rabu me ya faru kaka gaya ko abin da ya faru ce kawai ta saba maka ne ka shi kenan ba Allah shi kiyaye Eh Eto, eh zai samun lalata amma ya yi kuskuren ba da shaida tun da shari'a ta nuna sai kun kai kuhudu ba. Ai, kafin ku ba da shaida ku yi mutum tukuna. To ga munan mu hudu yanzu kowa ya kai. Tsakani da Allah kar mu zo mu magana ya sai. In dai ka san wani ne da ke so sai ka shiru abinka. Kawai shi kenan. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk